Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuna iya kama mu kai tsaye akan VOA Africa mai lamba 200.5 sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lol da kuma niyya murya arewa. Ana kuma iya kama mu a hanyar sadarwar intanet a kowane lokaci akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da safiyar Alhamis takwas ga watan Satumba shekarar 2016. Ni na Ibrahim Jarmai tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Yanzu dai ga kanan labaru. To Ibrahim ‘yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da ta jam'iyyar Democrat da abokin hamayyata na jam'iyyar Republican Donald Trump sun ba da ɗanɗana muhawara uku da za su yi kafin zaben shugaban ƙasa a wani shiri da tashar labarai ta NBC ta shirya a birnin New York. Hukumar ayyukan jin kai ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce faɗa tsakanin dakarun gwamnatin ƙasar Siriya da mayaƙa ya tilasta kimanin mutane dubu ɗari takwas ƙauracewa gidajensu cikin makonni biyu. kana shugaban amurka barack obama ya gaya wa matasan kudu maso gabashin asiya cewa suna iya cimma gurorinsu idan suka zage dantse kanan labaran kenan aka saurara tsaffin ma'aikatan fansho a jihohin arewa maso gabas sun ce suna bin gwamnatocin yankin bashin makudan kudade ko menene sakon su zuwa gwamnatocin pensioners mutane ne wanda suka bauta wa jaru lalle su rinka biyan hakkin su. mu din nan muna da yawan gaske waɗanda idan muka yi amfani da yawan mu wajen kada kuri'a za mu iya kada wani dan takara sai kuma jamhuriyar Nijar inda hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka ta horas da manoma yadda za su yi amfani da takin gida wajen noma su kuma kome suka koya? A eka guda gona wani na katangu a eka guda wajen buhu 20 yayi to saboda Allah ya ku gani mutum yanzu da akwai wanda yake buhu 20 wanda a cikin gonaka wani a cikin eka guda haka kuma za mu kawo muku shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdu za ta gabatar amma duk wannan sai bayan kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran 'Yar takarar shugabancin Amurka ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ce abu mafi muhimmanci ga kowane shugaban ƙasa shine kasance mai natsuwa. Yayin da abokin hamayyata na jam'iyyar Republican Donald Trump ya ce kada irin halinsa da tunaninsa su damu masu kada kuri'a. Clinton ta bayyana haka ne jiya Laraba a wani shirin tashar talabijin ta NBC mai suna dandalin babban kwamanda ko kuma Commander in Chief Forum a turance da aka gudana a birnin New York. Shirin dai tamkar soman muhawara uku da za 'yan takarar za su yi ne. Clinton da Trump dukansu sun amsa tambayoyi kan harkokin tsaro. Sun amince cewa ba za su yi amfani da wannan dandalin wajen caccaka juna ba, sai dai loto-loto suka rika cakunar juna. Clinton ta ce shugaban kasa yana buƙatar kasancewa mutum da yake sauraron mutane ya yi nazari kan abin da aka gaya masa ko kuma mata. Ta ce natsuwa da kuma sanin ya kamata suna da muhimmanci. ta bayyana amfani da ƙarfin soja a matsayin mataki na ƙarshe. Ta ce yakin Iraki darasi ne. Ta ce ita ma ta yi kuskure wajen goyon bayan yakin lokacin da take 'yar majalisar dattawa. Clinton ta ce Amurka ba za ta sake tura sojan ƙasa su yi yaƙi a Iraki ba. Clinton ta ce tilas ne Amurka ta nemi ƙarin goyon bayan abokan ƙawancenta na ƙasashen larabawa a yaƙi da IS. A nasa gefen, Trump ya shaida wa dandalin cewa zai matukar taka tsantsan yayin da yake tunanin tura sojojin Amurka bakin daga. Ya kuma zargi Clinton da cewa ita mace ce mai son yin amfani da makaman yaƙi matuƙa. Ya ce ya yi mamakin waɗansu bayanan sirri kan tsaron ƙasa da aka yi wa manyan 'yan takarar shugaban ƙasa sai dai bai bayyana ko menene ya ba shi mamakin ba. Clinton da Trump za su yi muhawarori da wato muhawararsu ta farko ranar 26 ga watan Satumba, wadda za ta kasance muhawara ta farko cikin jerin muhawarori uku da za a yi kafin ranar takwas ga watan Nuwamba, ranar da za a zaɓi wanda zai gaji shugaba Barack Obama. Amurka ta zargi Rasha ta tura jiragen yaƙi kusa-kusa da wani jirgin leƙen asirin Amurka kan tekun Baharum jiya Laraba. abinda jami'an sojan amurka suka ce yana da haɗarin kuma kuma bai kyautu ba ga ƙwararru ba yayin da moscow ke cewa ta kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa na zirga-zirgar jiragen cikin sararin samaniya amurka ta ce jirgin saman mayakan nata sumfurin pfa yana gudanar da aikinsa a sararin sama na ƙasa da ƙasa ne lokacin da jirgin yakin rasha kirar su-27 ya wuce kimanin mita uku da shi babakiran da ya ɗauki mitoci goma sha tara jiragen sama da na ruwa na mayakan amurka suna sukan gamu da na rasha a yankin kuma galiban lokaci babu wani haɗari kuma ana, ana, kuma ana yi eh, kuma ana yi cikin kwarewar aiki bisa ga cewar ma'aikatar tsaron amurka sai dai muna damuwa idan aka samu shawagi mai haɗari irin wannan wannan na iya janyo zaman ɗarɗar kuma yana iya kai ga kuskure ko haɗari ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta turo jirgin yakin ne ta ce ta turo jirgin yakin ta ne bayan da jirgin saman amurka ya tunkari kan iyakar rasha ya kuma kashe na'urar da ake amfani da ita wajen tantance jirage fada tsakanin dakarun gwamnatin kasar siriya da mayaka a lardin hama ya tilasta kimanin mutane dubu ɗari gidajensu tsakanin 28 ga watan agusta zuwa 5 ga watan satumba bisa ga cewar hukumar ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya hukumar ta ce adadin da aka samu daga sansanin da da ke kula da su ya nuna rabin waɗanda suka rasa matsugunan nasu daga Hama sun isa lardin Idlib da ke ƙarƙashin 'yan tawaye. Sauran kuma sun nufi birnin Hama da ke ƙarƙashin gwamnati, inda aka mai da masallatai hudu matsugunan wucin gadi. Hukumar ta ce an kuma mai da makarantu da dama a lardin Hama matsugunan wucin gadi. Sai dai iyalai da dama suna kwana a fili a cikin lambuna, sabili da rashin isasshen wurin kwana a matsugunan wucin gadin. a halin da ake ciki kuma wani jami'in aleppo da ke karkashin ikon 'yan tawaye kasar syria mohammed abu jafar ya ce akalla mutane wato mutum guda ya mutu sakamakon bugun zuciya ranar talata ta dalilin shakar iska mai guba 'yan fafutuka da masu ayyukan ceton rayuka sun ce akalla mutane saba'in aka yi wa jinyar matsalar numfashi a birnin aleppo bayan abin da masu aikin ceton rayukan suka ce harin hayaki mai guba da dakarun gwamnati suka kai Ƙungiyar kare al'ummar Siriya ta ce jirage masu sauka angulu sun jeho garewani da dama dauke da chlorine a unguwar Al-Sukuri da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗawa wani gungun matasa jiya Laraba da suka fito daga ƙasashen kudu maso gabashin Asiya cewa burin cimma biyan bukatun rayuwa gaba kadai ba zai eh, ishe su ba suna buƙatar ɗaura ɗamara sosai wajen yin jan aikin cimma gurorinsu shugaba barack obama ya faɗa a wajen wani taron musayar miyau da matasa da amurka ta shirya wa shugabannin matasan kudu maso gabashin asiya a birnin laos cewa matasa su ne hanyar ci gaba da gina ƙasa ya jaddada buƙatar ganin ƙasashe sun inganta matsayin ilimi da kuma tabbacin ganin an ba 'ya'ya mata dama ba yara maza kaɗai ba obama ya kuma yi amfani da ziyarar tasa zuwa garin luang pang mai tsaunuka wajen canja aƙidar kallon duniya da eh, ido guda da ɗan takarar jam'iyyar republican donald trump yake eh, yayatawa da eh, da matsayinsa na cewa kullum amurka ce ta farko a duniya kafin kowa da gunagunin da yake yi kan kasashen da ke kungiyar kawancen nato da alkawarin da yake yi na gina katanga kan iyakar mexico da amurka domin katange bakin haure Labaran duniya ke da kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Tsafin ma'aikata 'yan fansho da ke jihohin arewa maso gabashin Najeriya sun ce suna bin gwamnatocin su kudaden fansho da garatuti sama da naira miliyan dubu ɗari. Daga Bauchi ga rahoton Abdulhad Muhammad. mataimakin shugaban kungiyar 'yan fensho shiyar arewa maso gabas muhammad inuwa ahmad dan ya yi karin haske kan makasudin taron shugabannin 'yan fenshon. halin da 'yan fenshon suke fuskanta a najeriya shine abin da ya tara mu yau a bauchi fenshinas a najeriya suna cikin matsaloli musamman waɗanda suka yi ritaya wasu ma ba a shigar da su a payroll da wuri sai su samu tsawon lokaci babu albashi babu fenshon sannan na biyu za ka samu sun yi ritaya wasu gwamnatocin suna iya bakin kokarin su don su biya giratuti amma gaskiya wasu daga ciki ba sa kokari don biyan giratuti aka yi jimillan jihohin nan gaba ɗaya guda shida bai zai kasa naira miliyan dubu ɗari da wani abu saboda babu yadda za a yi a ce babu kunda za a biya giratuti ko kuma matsalan fensho. To me kuke ga wa nan gwamnoni a tsarshen wannan taro naku me kuke gaya musu? To abin da muke gaya musu muna jawo hankalinsu ne da su tabbatar da cewa pensioners mutane ne wanda suka bauta wa jaru lalle su rinka biyan hakinsu kuma na biyu su tuna cewar mu nan muna da yawan gaske waɗanda idan muka yi amfani da yawanmu wajen kada kuri'a za mu iya kada wani ɗan takara. musta samson almuru shine shugaban kungiyar 'yan fensho a jihar adamawa ga abin da ya shaida mini kan halin da 'yan fensho ke ciki a jihar. samson almuru chairman na Nigerian Union of Pensioners Adamawa State. A gaskiya halin da pensioners Adamawa State suke ciki abin takeici ne abin tausayi kaga mutum ya yi shekaru 35 In ka hada da shekarun haifuwa kaga dai kasashen mutum ne a wajen adama mutum ya yi ritaya bai samu fensho ba belle ma gratitu eh, gratitu akwai wayanda suka yi shekaru hudu zuwa biyar ba su samu ba eh, fensho kuma akwai wayanda suka yi shekaru biyu ba samu ba ku zama da gwamnati ne ku ga musu irin wayannan matsalolin naku na zauna da gwamna na kuma kai kukan pensioners a wajen baban mulamido na adama muna kira ga gwamnati ta ji tausayin pensioners comrade hassan abubakar shine shugaban kungiyar masu karban fensho a jihar taraba ya ce matsalolin kusan guda ne a dukkanin jihohin sai dai a taraban akwai ɗan bambanci. to halin 'yan fenshon dai na jihar taraba dai ba bambanci da abin da ke faruwa a wasu jihohi sai dai kawai inda za mu faɗa shi ne a can ɗin akwai ɗan bambanci na yadda ake samun pension ɗin kamar a can in kayi magana set pensioners a can suna samun kuɗin su a duk lokacin da aka biya albashi ana biyan set pensioners in kai maganan kuma pension na local government nan ne muke da matsala kuma matsalar mu shine gida gratuity tun lokacin zamanin dan baba wato gwamnan mu na da to me yasa kuke gani dalilin da yake hana su baku wannan kuɗi ku eh to akwai rashin tausayawa na biyu kuma muna son a ɗauki matakai a ga a kullum a gane fenshiniya na karya domin ko muwa mun yadda cewa yadda ake biyan fenshi akwai fenshiniya na karya domin ko fenshiniya wasu suna mutuwa amma daga suna suna fita shekara shekaru wasu mutane yan kallon suna ci muwa muna goyon baya a kullum a screening Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Najeriya to a gaida Abdulwahab Muhammad To bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar inda wata ƙungiya tare da tallafin hukumar kula da ƙasashen masu tasowa ta Amurka USAID a takaice ta horas da manoman karkara yadda za su yi amfani da takin gargajiya. Ga ta labari da cikakken rahoton. Malam Larwana Sani wakili ne na Regis OR da suka ba da horon. Sakamakon da aka samu bara ya kwatanta mutane har an samu buhu 20 saman wata eka a Katangu. Eh, mushen gidan gona ne da kan shi ya gayi kenan abin nake tsammanin fiye da birin za a ƙara tura mutane su ta cikin wannan husa'ai tunda shi manomi abin da yake hissan shi dama an samu ƙarin abinci kenan sai in ce kamar mushen gona zancen da ya zo ya kara jawo mutane su ta yi wajen wannan husa'a tunda abin da ya bada a aikace ne ya auna shi kuma ya zo ya bayyana shi gaban mutane. Ko wannan zai sa mutane su kwaɗaita su rungumi wannan fusa'a? Shi dai manomi dama abin da yake so ya ga zahiri. To kuma zahirin ya gane shi ga mutunan da ba za a yi mai karya ba. Tunda mushen gidan gona ba ya zo ba ya ce masu an samu kaza ba a same shi ba kenan wannan magana tashi za ta ƙara sa mutane su kwaɗe wajen ci gaba da yin wannan kusa ta ci mataki. Shi kuwa maila Magaji mushan gona ne na durum nuna muhimmancin wannan ruba taki na compost yayi. Da na yi misali a eka guda gona wani na katangu walla a eka guda wajen buhu 20 yayi. a eka guda a takaice in an yi misali to saboda Allah ya ku gani mutum yanzu da akwai wanda yake buhu 20 wanda a cikin gona kan na nam a cikin eka guda yau duka ma noman wake ne eka abin eka har buhu 20 to wato ne ya kamata mutane wannan dubara ta compost ya kamata mun su kama shi da kyau Lawali Sani na karkarar Durum da Jafaru na karkarar Kuikuiwa suna daga cikin waɗanda suka samu wannan horo. Na Furuje Jimri ta koya mu aikin taki na compost kin wannan muke amfani da taki irin wancan na gargajiya da wannan wani ne muhimmanci amma mun ga muhimmancin shi sosai saboda mun yi shi mun yi amfani da shi gona mun yi amfani da shi a galka kuma mun ga muhimmanci wanda ba su ba ma sun ga muhimmancin abin duk amfanin da aka sawa na gona da na galka akwai canjin yanayi da sauran taki wanda ba compost bane saboda game da irin wannan taki na compost kenan in za ka yi buwaji guda na sharat ko zuwa biyu ka kai gona ka yi amfani da shi kamar kamar irin ramuna nan da muke in za ka kai buwaji hamsin wanda ba ka yi compost da shi ba to ba zai ba amfani kamar wannan guda biyun da ka kai. an gode wa Allah an gode an ji daɗi kuma an yi murna an ji daɗi an yi murna kokarin taki rubabbe jimli ba eh, su su koya mun ji daɗin ta kuma za mu ci gaba da aiki kyau mako da kyau tana da amfani mun ci gaba kawai wanda baya cikin ma zai ga mishi miki insha Allah barantana wanda yake ciki ta wace hanya za su bunƙasa wannan fusa'a a wuraren da suke aiki sai larwanan ya ce yanayin wannan tukwicin yana daga cikin kaman kusa'un da muka dauka na bunƙasa aikin. Buniya Ahmadu magajin gari ne na Durum kiraye ga al'umma da su mai da hankali wajen wannan fasa'ar. To koko da ake daga ƙasar na a ci yaƙin eh, abinci na a ƙarin abinci. Shi ko ba a cin ƙarin abinci sai da taki. Tun da kun san gonakan namu sun zai kuma halin ba hankalin kankana ne. Gonakai da kwasan ne da an rarraba su kowa da ila gonar shi. To an ba takin da me za ka yi? Shi ko muhimmancin takin na wannan na gargajiya kun san taki ne mai bunƙasa abinci nan da nan kuma kyauta tun da sharar gidanka ce. A ƙarshen horon Regis OR ɗin ta ba da kyaututtuka na amalanke guda biyu, baro ko burwet guda biyu da helo wa garuruwa hudu da suka yi ƙoƙari. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar. To a gaida Tamar Abari, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na hukar. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ke da, ku jama'a tambaya ke da. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yanzu haka dai 'yan matan sakandaren Chibok sun cika shekaru biyu da sama da watanni hudu a hannun 'yan kungiyar Boko Haram. kuma duk da yake kungiyar ta rika nuna hotunansu na bidiyo babu tabbacin ainihin inda suke ko halin da suke ciki ko kuma ma guda nawa ne ke da rai a halin yanzu ranar talata ta wannan makon kungiyar fafutukar ceto 'yan matan da taken bring a our ta sake tattaki zuwa fadar shugaban kasa muhammadu buhari domin sake gabatar da wannan kukan sai dai haƙarsu bata cimma ruwa ba To na nemi sanin ko kwalliya na biyan kuɗin sabulu a ƙara ƙaimin matsin lamba da suka shiga tun bayan fitar da sabon faifan bidiyon da ƙungiyar ta yi? Abubakar Abdullahi shine kakakin ƙungiyar Bring Back Our Girls ga abin da yake cewa. Da saura, saboda gaskiya mun ji maganganu da gwamnati take yi, kuma mun ga gwamnati tana ɗan ƙoƙari kamar tana so ta yi wani abu amma ba ta yi ba. To, a saboda haka mun dai san cewa at least mun ga cewan labarin maganan karɓo 'yan matanmu na Chibok ya ƙara himma kaɗan, ya ƙara dawowa cikin fannin labarai da ake kai a yanzu. Amma a yanzu wannan ƙarfin da muke ga ya kamata a sa saboda dawowansu ya zama ya zo yanzu yanzu da hanzari da saura kaɗan. Amma eh a gaskiya akwai ci gaba inda cewan yanda magana ta yi shiru kafin mu fara wannan kafin mu karfafa wannan aikin namu eh, ba haka take yanzu ba saboda a yanzu ko a kullum ko a cikin kowane sa'awoyi kaɗan za ka ji an yi magana a akan su na 'yan mata a lokutan baya ana zargin wannan kungiya da kasancewa kamar 'yar adawa da gwamnatin da ta shuɗe har ma bayan shigar wannan gwamnatin da aka ga kun yi sanyi aka so a zargi cewa abin da ake faɗa da ya tabbata to sai kuma gashi yanzu kun farfado menene kuke gani gwamnati ya kamata ta yi da ba ta yi ba ko kuma take da bai kamata ta yi ba na ganin an cimma nasara musamman yunkurin ceto waɗannan 'yan mata eto eh na farko dai na maganan cewa an dauka muna da <laughs> alaƙa da 'yan siyasa kin ga gashi yanzu ya nuna gaskiyan shi don ko a lokacin mun ta faɗi mun faɗa kuma mun maimaita a cewa mu ba mu da halaƙa da siyasa iyaka abu ce ta faru wanda ya kamata a yi magana kuma muka fito muka yi magana sannan sanda gwamnatin nan ta shiga saboda mun san cewa ba a lokacin ka ne abin nan ya faru ba muka ba ta dama ba mun yi sanyi ba ne amma ai hakki ne akan wannan gwamnatin mu ba ta daman cewa ta tabbatar cewa sakonnin da aka bata wanda ta karba daga hannun gwamnatin da ta tafi ya zama cewa sun duba shi sun ga menene gaskiya menene ba gaskiya ba sannan su kuma su tantance su ga wanne ne ya kamata aikin da za su yi akan su fito da wa'annan yan uwan namu da ke cikin wannan hali to da muka ba su lokaci bayan shigansu muka je muka ga shugaban ƙasa a cikin watan juli ko na shekaran da ya wuce to bayan nan muka ba su lokaci ba mu sake komawa ba sai a cikin janairu na wannan shekaran to tun daga wannan gani kuma abubuwa dai muka ga cewa ba su tafiya yadda ya kamata kuma magana ya yi shiru kuma har ya zamanto cewa in ma magana ya taso sai mu ga kamar akwai bacin rai akan maganar su. bayan kuma kafin shigan gwamnati mun san cewa ba haka take ba kuma ita wannan abu duk abin da ya kama na kan cewa tsaro ne ba a ɗauke ma wani gwamnati as long as ku ne kuke cikin gwamnati ku ne kuke da hakkin tsaro saboda haka mu kuma muka ga cewa gaskiya abubuwan da ba a yi ba a gaya ma mutane da ake ciki ba wata hanzarci a cikin aikin da ake yi na farko dai kin ga wannan fefe da ya fito ba shi ne na farko ba akwai wanda aka ce ya fito tun disamba amma mu ba mu gan shi ba sai a cikin watan afrilu ana cikin shekara biyu kenan na sace wa'annan 'yan mata muka duba muka ga cewa gaskiya daga fitowar wannan zuwa dawowar ɗaya daga cikinsu amina ali zuwa fitowar wannan fefe abin da gwamnati take yi bai nuna alamar cewa tana da hanzarin cewa a maido wa'annan yara ko a sayan da za a yi a karar da wannan ba mun tabbatar cewa an ci nasara fiye da yadda da ake ciki akan yakin da ake yi da su wannan 'yan ta'addar boko haram amma a kan maganan karɓo wa'annan 'yan mata gaskiya ba mu ga cewa aikin da ake yi ya nuna ba a tausaya najeriya kasar mu ce mu reno saboda 'yan baya To bari mu koma kan batun da muka tallata muku makon jiya, inda a jihar Kano fiye da mata da maza dubu hudu suka yi rajista a hukumar Hizba ta jihar, ƙarƙashin shirin gwamnatin jihar na aure da gaurawa. Shirin domin iyali zai bi sassalan wannan shirin domin fahimtar burin da gwamnati take neman cimmawa da kafa shi, da nasarori ko kuma aka akasin haka da aka samu, da kuma ƙalubale da ke tattare da shirin. Kasancewa wannan ne karo na shida da hukumar ke aure da zaurawan tun da aka bullo da shirin a shekara ta 2013. Malam Aminu Ibrahim Daurawa shi ne babban kwamandan Hizba ya kuma fara da bayyana wa wakilin Mahmud Ibrahim Kwari sharuɗin da hukuma ta gindaya ga ma'auratan. Abu na farko shine muka yi kwamitin karɓar sunaye. Kwamitin nan na karɓar sunaye sun karɓi yanayin mutane kashi uku. Kashi na farko shine budurwa da saurayi wanda sun gama daidaitawa. amma rashin hali ya sa iyayensu ba su yi musu aure ba sun zo da yawa hakanan bazawarar da ta samu bazawari mai santa amma saboda halin da ake ciki auren ba a yi ba saboda babu abin da za a hidima aure kashi na uku shine zawara wanda ba su samu mijin ba maza da zawara wanda ba su samu mata ba maza da mata su ma sun zo bayan an gama rijistan su waɗanda suka samu mijin 'yan mata da samari da kuma zawarawa sai kuma aka ce to su waɗannan da suka zo ba su samu miji ba maza da mata su kuma an ba su dama suna iya tattaunawa in akwai wata da ta ga wani ko wani ya ga wata da za su iya tattaunawa to su tattauna sai su je su gayawa ta gayawa iyayenta daga nan hukumar hisba mu tura shi gida ya je gaishe da iyaye ya bi tsarin da ake bi na aure sannan mu kuma nan muna ci gaba da bincike sai kuma aka shiga kwamiti na biyu shine kwamitin tantance lafiya wannan kwamiti an ba shi aiki tare da ma'aikatan lafiya daga asibitin koyarwa na aminu kano da asibitin murtala da sauran ƙungiyoyi na duniya da na ƙasa waɗanda suke la'akari da cututtuka masu yaɗuwa ta hanyar aure to in sun gama wani aiki nasu sai kuma su miƙa kwamiti na uku shi kuma kwamiti na uku shine zai tantance cewa masu neman auren nan suna da sana'a su mazan ko suna da aikin yi ko kuma sannan suna da kirki sannan sun samu shaida na mutum biyu da ya ba da shaida akan kirkin su haka su matan nan idan budurwa ce mai halinta in ba zawara ce ta taɓa aure a ina ‘ya'yanta nawa me ya fito da ita daga gidan mijin in ka ga fom ɗin mu tambayoyi ne guda talatin a jiki cewa ma kina so ki koma gidan tsohon mijinki akwai ‘ya'ya tsakaninku mai dalilin ku. to sai mu tantance waɗannan su kuma sai su miƙa wa kwamitin shi kuma ɗaurin aure shi kwamitin ɗaurin aure shine kuma zai shirya samina na ilmantarwa ga ma'aurata akan menene ma yasa ake aure sai a yi musu bayanin da malamai suka yi akan wannan sannan ilmantar da su me haƙƙin miji akan mata menene haƙƙin mata akan miji me haƙƙi na tarayya kuma ya ake warware matsala in ta taso me manufa aure me manufa haihuwa me haƙƙin tarayya Mai kuma al'umma za ta amfana da wannan aure nasu da haka za a ba su wannan ilimi da an gama sai kuma kwamitin ɗaurin aure wanda zai zo ya tabbatar an bi ka'idodin da musulunci shin faɗa wajen yin aure na wato sun amince suna son juna suna da lafiya yana da sana'a da zai rike ta sannan na biyu an tabbatar da cewa da izinin wali aka yi na uku a tabbata an ba da sadaki na hudu a tabbata an yi siga na biyar kuma a tabbatar da cewa shaidu sun shaida kaga daga nan sai kuma kwamitin walima da tarewa su ɗanan kwamitin za su shirya walima in suka shirya walima aka gama to kowace abin da gwamnati ta yi mata alkawari za ta bata na kaya dama a rubuce yake in akwai set na gado da kayan lefe da kayan abinci wato gara sai kowace a bata a rubuce da mijin da danginta su je su to a tabbatar an ba su adadin abin da gwamnati ta ba su game da kwamitin tantance lafiya din nan idan yawa kana cewa ɗaya daga cikin biyun da suka amince za su yi aure an gano wata lalura musamman wacce take yaduwa a tsakanin mutane misali hiv aid mai mataki na gaba sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa Yanzu a madadin kakakin kungiyar fafutuka ceto 'yan matan Chibok Abubakar Abdullahi da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan A gaida Grace, yanzu kuma sai labaru amma wannan karan a takaice. 'yan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican da kuma democrat hillary clinton da abokin hamayyata na jam'iyyar wato donald trump sun yi bayanai inda ya kasance wanda ake tunanin cewa ya kasance wani somantaɓe a muhawarar da za a yi guda uku kafin zaben shugaban ƙasa a watan nuwamba clinton ta bayyana cewa kwamanda da wato wanda zai shugabanci amurka yana bukata ya kasance mai natsuwa a halin da ake ciki wani jami'in aleppo da ke karkashin ikon 'yan tawayen kasar syria mohammed abu ja'afar ya ce akalla mutum guda ya mutu sakamakon bugun zuciya ranar talata a dandalin shakar sa dalilin shakar iskar gub ya bayyana cewa 'yan fafutuka da masu ayyukan ceton rayuka sun ce akalla mutane 70 aka yi wa jinyar matsalar lumfashi a birnin Aleppo bayan abin da masu aikin ceton rayukan suka kira hayaki da suka shaƙa sakamakon guba da gwamnatin Siriya ta yi amfani da shi. Shugaban Amurka Barack Obama ya faɗa ma wani gungun matasa jiya Laraba da suka fito daga ƙasashen kudu maso gabashin Asiya cewa burin cimma biyan bukatun rayuwa kaɗai ba zai ishe su ba. Suna buƙatar ɗaura ɗamara sosai wajen yin jan aiki domin cimma gurorin nasu. Shugaba Obama ya faɗa a wajen wani taron musayar yau da matasan Amurka ta shirya. Shugabancin wato matasan kudu maso gabashin Asiya cewa abinin matasa suna su ne hanyar ci gaba da gina ƙasa ya jaddada buƙatar ganin ƙasashe sun inganta matsayin ilimi da kuma tabbacin ganin an ba 'ya'ya mata dama ba yara maza kaɗai ba. An gano cewa ƙwayar cutar Zika za ta iya zama a cikin ido bayan da aka sami shaidar haka a hawayen dabbobi. Sai dai kuma masana ilimin kimiyya sun ce ba su sani ba ko za a iya yada kwayar cutar tsakanin mutane a hawaye. Masaurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya haɗa da kuma ba da umarni. Da ma injiniyanmu na yau, ni Ibrahim Jarmai nake cewa sai mu sake haɗuwa.